Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa wanda baya ta da mu sanda na arzikin uwa uwa A yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar. Ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje da nufin samar da wadatar abinci a kan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Sai dai matakin bai shafi kasashen Mali da Burkina Faso ba. Wasu 'yan kasar Nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar. Ko da yake A cewar su matakin na bukatar a zarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna. Wakilinmu ne mai silamu mana barma ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. Lura da yadda irin wannan lokaci na kaka wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada. ya sa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumarau ya yi mana ƙarin bayani a game da dalilan ɗaukan wannan mataki. Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan ƙuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai ƙwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa ƙasashen waje saboda ƙasanmu ya kasance abinci ya wadata ya kasance don kan mutane su shigo su ƙetaro su sai abinci su su suke shi wani ƙasashe kuma daga baya mu koma can mu sawo shi gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kan shi wurin talakawa da daraja mu cikin ƙasa saboda ma mutum kare da wasu matsaluka don shi ne jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye magidanta sun yaba da wannan mataki da a cewarsu abu ne da zai sassauta wa alhalin al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke ƙoƙarin fin ƙarfin talaka ba wai a nishar kawai ba matsala ce da ta shafi mafi yawancin ƙasashen afirka ta yamma sunana suman ibrahim eh, gaskiya ka yi wanga shawara da gwamnati ta yi ya yi daidai ya cancanta haka nan gaskiya tuna gaskiya wani lokaci talakoki suna cikin matsi na kwarai ma tuna gwamnatin ya sai don tallafa ma talaka na don kasuwa shi kuma ya sai don ya ci riba na yanzu in kaka ta kama abinci ya yi sauki he sai ya ta yi aji kuma ya yi tsada ya hawa da kariya kuma yanka kawo suna za a koma sai dama kuma da tsada kenan ba a yi kunu ba kenan gaskiya ga dubara da gwamnati ta ɗauka ta yi sunana sahabi manu mamman ina zaune a nan babban birnin yamai wannan mataki da gwamnati ta ɗauka za mu ce mataki ne mai kyau an yi tunani mai kyau saboda eh, malam bahaushe yake ce in ruwanka bai ishe ka wanka ba ka yi marmaɗe ka tashi kenan a yau jamhuriyar niger akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci abincin da muke nomawa bai ishe ba kinan koda ba an ce ma ba a huta da shi bai isa amma bana alhamdulillah saboda allah ya kama damana mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana kina wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya a nan mutane san da shi wannan abin ya kyau sai kuma ta su suwaye za a ba nauyin su sai abin nan kuma talakan ina za su kai a saye kuma idan an saye a rike shi saboda gaba talakan san cewa an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya sami sauki kowa ga lokacin tanje da an kai abin nan da an ka sai an ajiye mata talaka a bisa ma karshe abin ya faru rage ma an kai farashin ma bisa abin da aka sida musu kenan to shi talaka su mai da kai kasa su san cewa eh an sai ma alheri ne su a gaba zai umhane su a gaba to ko me ke matsayin masu hada-hadar cimaka dangane da kudirin gwamnatin ta Nijar Alhashi Habu Ali Jigo a kungiyar 'yan kasuwa ta kasa. mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta fikofri wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan eh, talakawa sayan abinci a aji ko ba wai nijar ba duk mayan kasashen nan haka suke yi su sai abin su aje wani bi shinkafa ma kaga ai sai ta shekarar biyar sannan ai ba ce inta wurin ai a fabrikur wurin sai da wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai ko ma wanda yake dan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin shi shi ka abinci wannan haƙƙi ne na gwamnati tunda ga abin da ya faru bana fa ta gani sai da shi domin haƙƙi ya kai ka hamsin wani wuri ma an ce har da biyu to yanzu ko alhamdulillah ka ga nan. in kai lissafi jika dala tamanin tamanin gida arba'in gaya nan eh, eh, jika goma sha shida kenan ko ɗari ɗari aka sai jika ashirin da jika ashirin da ta gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da ne lokacin da ake bukata ai yayi Mm. Wannan haƙƙi ne na gwamnati dole ne gwamnati ta kare wannan haƙƙi ga na mutane ko ba haka ba. Mu da kanmu an yi shawara da mu ba da shawara. Yanzu malam da kake magana da ni kusan ofisar nake tun shekaran jiya mun yi rayuwar bisa wannan magana cewa a yi ƙoƙari ya kasance. Shugaban kungiyar sai wadata mai fafutukar kare masu saye don amfani Malam Mamanuri wanda ke fatan ganin an ɗauki matakan zuba ido kan wannan shiri na da ƙwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka. sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni in ji shi. hana huta da kayayyakin abinci daga ƙasar mu sai ce rigakafi ne ya yi magani shekarar 2022 kuma da 23 matsala iri-iri ta abinci ta same musamman ma wajen rishe yin abinci na gari na kirki isasshe kuma matsala babbar ma wanda ta shahe mu ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi rihiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na lome a ratsa burkina faso kana a zonar nijar wannan shekara da ta wuce najeriya farashi na abinci ya wuce intaha kuma mu ma haka To tun da dai bana Allah sa damana ga ta nan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi rigakafi. To wannan doka an yi daidai kuma hatan da cewa ita dokan nan da shaida al'umma kuma a waye musu kai. sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar ios ba wato mali da burkina faso a bisa wasu dalilai inji na Yusuf jimurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara Wannan ƙasashe wani lokaci sun ba mu tallafi, sun ba mu goyon baya, sun ba da dama a hudduci maka ƙasashen zuwa ƙasan Shi ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun ƙasashe wanda mun ka hana a ƙetar da abinci namu zuwa gare su. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin maye mai silamu mini barma sai kuma fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke salama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. arziki, mu kama noma yaƙi na ci gaba. kar mu manta baya shi ne ta da mu